hijira annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama na da shekara 1438 daidai da 12 ga watan Nuwamba shekarar miladiya ta 2016 wannan shine kasad na 97 daga cikin jeren giyar kasusuwan karatun littafin Zadul Ma'adi fi hadi khairul ibad wallafar al-Imam al-Muhaddis al-Mufassir al-Faqih Abu Abdullah Muhammad ibn Abi Bakr az-Zura'i ad-Dimashqi wanda aka fi sani da suna ibnu qayyim al-jawziya shekul islam al-thani Allah ubangiji ya gafarta masa littafin zadul ma'ad mawsu'a ce tarihin manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama littafi ne na komai da ruwanka dangane da rayuwa da tarihi da tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama da tattaunawa game da mas'aloli da suka shafi rayuwar shi da tarbiyyarsa da illolin hadisai da suke da alaka da sirarsa da tattauna mas'aloli na fiqhu da duk wani abu da ke da alaka da tarihi ko fiqhun tarihin manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama malamai suna jinjina ga al qayyim saboda wannan aiki musamman saboda lura da cewa ya rubuta shi alhalin yana halin tafiya a inda ya je aikin hajji a ƙasar makka daga garinsu na dimashku sham Allah ubangiji ya saka mashi alkhairi mun fara tattaunawa a cikin faslun fi hadiyi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama fi siyami tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama game da azumi zamu tashi inda yake cewa sawmi ta'sirun ajibun fi hifdhil jawarih adh-dhahira azumi yana da ta'asiri mai ban mamaki wajen kiyaye gaɓoɓi waɗannan da ake gani su hannu da ido da baki da kafa Walƙuwal batina da kuma ta'asiri mai ban mamaki wajen kiyaye ƙarfin cikin jiki ƙarfin zuciya da ƙarfin sha'awa da ƙarfin kwaɗayi da makamantan abubuwan da ke bijiro wa ɗan adam a cikin rayuwarsa wa himiyatiha da kuma wato azumi na da tasiri mai ban mamaki wajen katange gaɓoɓi da katange zuciya ani takhliti aljalib lahal mawarida alfasida yana iya katange zuciya da ainihin gabobi daga cakuɗe ɗaya ne yadda za ta iya jawo gabobi da zuciya abinda zai ɓarnatar da su allati idastawallat alaiha idastawlat alaiha wanda waɗannan abubuwa masu ɓata zuciya da gaɓa idan suka dirka ko kan zuciya ko gaɓa ɗan adam suka galabaice ta afsadata sai su ɓata mashi gaɓoɓinsa ko su ɓata mashi zuciyarsa wastifragul mawadin rabi'a hakanan azumi yana da tasiri mai ban mamaki wajen iya fitar da abubuwa wanda suke na datti annakiya ta munanan abubuwa almani'ati laha min sihhatiha waɗanda da sun riga sun shiga cikin gaɓoɓi ko sun shiga cikin zuciya sannan kuma suna hana gaɓoɓin da zuciyar samun lafiya bayan iya tarewa don kan wasu su shigo sannan azumi na da tasiri wajen kuma fitar da dattin da ya riga ya shiga fasaumu kaga dai shi azumi yahfadu alal kalbi wal jawarihi hataha yana kiyaye wa zuciya da gabobi lafiyarsu wa yu'idu ilaiha mastal batatu minhu aidi shahawat abinda hannayen wato sha'awa-sha'awai suka kwace daga zuciya ko daga gaba to sai azumi ya dawo mashi da wannan abin nashi fa huwa shi azumi min akbar la'auni ala taqwa na daga cikin abubuwa mafiya girma wajen taimakon bawa daga wato ya samu taqwa kama qala ta'ala kamar yadda Allah ubangiji madauki yake cewa ya ayyuhallazina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun ya ku waɗanda kuka yi imani ku sani lallai Allah ubangiji ya farlanta muku azumi kamar yadda ya farlanta muku na gaban ku azumi la'allakum tattaquna azumin za ku yi shi ne dan ku samu tsoron Allah da takawa wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama haka nan manzon Allah yace as-sawmu junna azumi garkuwa ne haka al-Imam al-Bukhari da Muslim suka ruwaito wannan hadisi daga ainihin sahabi Abu Huraira Allah ya ƙara masa yadda wa amara man ishtaddat alaihi shahwatun nikahi wala qudrata lahu alaihi bisiyam kuma har ila yau annabi alaihi salatu wassalam ya umarci mutumin da sha'awar aure ta yi mishi kamari sannan ba shi da ƙarfin tattalin arzikin da zai iya yin aure sai annabi alaihi salatu wassalam ya umarce shi da lallai to ya dinga yin azumi alahu wija'a hadhihi shahwa annabi alaihi salatu wassalam ya ce azumin zai zama mishi linzami da zai dinga jama wannan sha'awa birki yana takurata al-imam al-bukhari da muslim da abu dawuda da tirmidhi da nasa'i dukkanin sun fitar da wannan hadisi daga sahabi abdullahi dan mas'udin Allah ya kara masa yadda a cikin kissan zuwan shi aikin haji tare da ɗalibinsa shine ainihin wato abin nan kenan wanda wato tare da ɗalibin shi su abin nan da aka ce ga shi nan ko a maka aure ne ya ce ga suwa ne ne sunan ɗalibin nashi sunan ya ɓace mu ɗaya daga cikin manyan ɗaliban al'imamu abin na daraban ibn mas'udin wanda aka gansu aikin hajji aka ce ko za a yi maka aure ya ce ga dai suwa ne wal maqsudu anna masalihas sawmi lamma kanat mashhuratan bil uquli salima abinda ake nufi yayin da ya zama ainihin wato maslaha amfanin da ke cikin azumi ya zama gashi nan karar ana ganin shi duk wanda yake da lafiyayyen hankali zai iya gane amfanin da ke cikin azumi wal fitaril mustaqima duk wanda yake da fitara madaidaiciya zai iya gane amfanin azumi shara'ahu Allahu li ibadihi rahmatan bihi sai Allah Ubangiji ya ainihin shar'anta ma bayinsa azumi don ya yi musu rahama ta hanyar azumi wa ihsanan ilaihim don ƙara musu kyautayi wa himyatan lahum don ya zama kariya gare su wa junnatan kuma ya zama garkuwa gare su wa kana hadiyu rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa fihi akmalal hadi tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wa a cikin azumi tafarki ne mafi cikar shiriya wa a'azama azama eh, tahsilin lil maqsudi kuma fi kowane tafarki girma da daraja wajen iya samar da abin da ake nema wa ashalahu alan nufusi kuma ya fi kowanne sauƙin wato mu'amalanta tare da rai wato ran mutumin da ke azumin zai ji sauƙin mu'amalantan azumi a bisa tabarki manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kuma zai samu ainihin cikan ladan da yake nema zai samu cikakkiyar shari'a ba tare da ya shiga cikin damuwa ko cikin kuntata saboda yunwa ko bala'i ba walamma kana fatmun nufusi amma alufatiha wa shahawatiha min ashaqqil umuri wa ashabiha yayin da ya kasance yima zukata yaye shine fatam alfitam irin abin da ake ma yaro na raba shi da nono to yayin da ya zama yi yima zukata yaye daga barin abinda suka saba da shi na sha'awa da abin da ta saba da shi na yau da kullun al abin ya zama mata daidai wa daida ta saba da shi na al'ada ko harkan tafiyar da rayuwa ko irin yaren suke magana da shi ko irin salon rayuwa wa shahawatiha da kuma abinda zuciya take sha'awar ta kai gare shi kullum to raba zuciya da irin waɗannan abubuwa min shakil umur abu ne mai matukar tsananin wuya wa as'abiha abu ne mai wahala Don haka ne to akhara farduhu ila wasatil islam sai aka jinkirta farlanta azumi har sai da aka shiga tsakiyar musulunci ba da hijira bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a makka ba a yi azumi ba a matsayin farilla sai da aka koma madina a madinan ma sai da aka je ainihin wato shekara ta biyu bayan hijira aƙalla an yi kamar shekaru goma sha biyar kenan ana musulunci aƙalla mutane sun saba da dokokin musulunci kuma zukatansu na shirye da su karɓi duk abin da aka ce su saboda suna da imani da sabati kuma saboda a ce mutum ya wuni bai ci ba bai sha ba bai kusanci iyali ba kuma ai kwana da kwanaki ana yin haka abu ne mai wahalar wanda bai saba ba ya saba da shi nan take sai Allah ya jinkirta farlanta azumi har zuwa tsakiyar musulunci lamma ta tawattanatin nufusu ala tauhidi aka bar shi har zuwa lokacin da zukata suka saba da tauhidi ya shiga ya ratsa zukata was salati zukata suka saba da sallah sallah ta ratsa zukata wa alifat awamir alqur'ani zukata suka saba da irin umarnin da qur'ani ke bayarwa fa nuqilat ilayhi bitadrij a hankali a hankali sai aka ciraci zukatan mutane aka kai su kan ibadar azumi kuma ina fata mun gane wannan to a nan ne nake so dan kara mana wasu bayanai kamar yadda muka yi alƙawari a baya a karatun da ya shuɗe daga littafin alwabil sayyib min alkalim at-tayyib wanda shi ma har ila yau wallafan wannan babban malami ne ibnu qayyim al-jawziya wannan da ke hannuna bugun darugul jawzi ne wanda malam salim ibnu eid hilali ya ainihin ya aiki wajen tace hadisan masu inganci ya kira shi da sura ta sahihul uh, wabilus sayyib min al-kalimat littafi ne mai daɗi kwarai mai albarka kamar sauran tafan wannan makaranta ta ainihin ibn qayyim jawziya yana da jan hankali yana da daɗin karatu yayi shi ne don bayyana zikirori tabbatattu a sunna to yayi muqaddima doguwa kafin ya fara bayani akan zikirorin a cikin wannan mukaddima da yake yi ne a wannan bugu jama'a wanda aka buga shi a shekarar 1995 kamar shekaru 21 da suka shuɗe kenan aka yi wannan bugu a ainihin darabunul jauzi na ƙasar ainihin wato saudiya kenan to a cikin mukaddimar da malam ibn al yake yi ne a shafi na 38 sai kawo wani hadisi yace wa qad rawal imamu ahmadu rahimahullahu wa tirmidhi min hadith al-harith al-ash'ari Al'imamu imamu ahmad Allah ya kara mushi rahama da shi da tirmidhi Allah ya mushi rahama shi ma sun ruwaito daga hadisin al-harith ibn al-harith al-ash'ari sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama anin nabi sallallahu alaihi wasallama qala wannan sahabi yace manzon Allah ce. inna Allah subhanahu wa ta'ala amara yahya ibn zakariya bi khamsi kalimatin Allah Ubangiji ya umarci annabi Yahaya ɗan Zakariya, annabin Allah ɗan annabin Allah, ya faɗa wa banu isra'ila kalmomi biyar an yi amala biha ya yi aiki da su wa ya amura bani isra'ila an yi amalu biha kuma ya umarci al'ummar banu isra'ila su yi aiki da wannan karatu wa annahu kada an yubti'a biha manzo Allah ya bada labarin cewa annabi zakariya ya kusa da yayi latti yayi sanyin jiki yayi nawa bai bayar da wannan karatun ba fa qala lahu isa alayhi salam sai dan uwan shi kuma annabin Allah annabi Isa alaihi salam yace da shi inna Allah ta'ala amaraka bi khamsi kalimatin lita'amala biha wa ta'amura bani isra'ila an ya'malu biha fa imma an ta'amurahum wa imma an amurahum yace kai zakariya kai yahya Allah ubangiji ya umarce ka da abu guda biyar kuma ya ce ka sanar da banu isra'ila waɗannan abubuwa guda biyar kai aiki da su amma yanzu baka faɗa musu ba to ko ka je ka gaya musu ko kuma ni zan gaya musu fa qala yahya akhsha in sabaqtani an yuksafa bi wa u'azzaba yace ina jin tsoron in ka riga ni faɗe ban cika umarnin Allah ba kada Allah ya muni kwaran kwaba a kisfe da ni ko kuma Allah ya muni azaba fa jama'a yahya annasa fi baitil maqdis famtala al masjidu wa qa'adu ala shurafi fa qala banu isra'ila sai aka gayyato su gaba daya suka taru a masallacin Qudus mai albarka masallacin ya cika maƙil har wasu suka zauna a ainihin gefe ala shurafi akan tuddai da kan katanga da duk inda suka samu sai annabi zakari annabi haya miki yace inna Allah tabaraka wa ta'ala amarani bi khamsi kalimatin an uallimahunna an uallimahunna wa amurukum a'maluhunna a'malahunna wa amurukum an ta'malu bihinna Allah ya ce nayi aiki da wasu abubuwa guda biyar kuma kuma na ce muku yi aiki da su awwaluhunna na daya an ta'budullaha wa la tushriku bihi shay'an ku bautawa Allah ya ku bani Isra'ila shi kadai kada ku masa shirka wa inna masala man ashraka billahi kuma ku sani da cewa misalin mutumin da ya shirka da Allah ka masali rajulin nishtara abda kamar mutum ne ya siyo bawa min khalisi malihi da dukiyar shi shi kadai dukiyarsa kadai babu hannun kowa a ciki bi zabin dukiyar zinariya aw warakin ko azurfa fa qala lahu sai ya ce da bawan nan hadhihi dari nan ne gidana wa hadha amali ga aikin da zaka dinga yi shara wanke wanke ba wa dabbobi ruwa kaza kaza kaza kaza fa amal ka dinga wannan aikin wa addi ilayya in ka gama aikin ka kawo min kudin aikin da kai fakana ya amalu sai ya zama bawan nan yana yin aikin wa addi ila ghairi sayyidi amma sai dinga ba wani wanda ba mai gidan shi nan da ya siyo shi ba fa ayyukum yarda an yakuna abduhu kazalika a cikin kuwa zai yadda ya siyo bawa da kuɗin shi ya sa bawan aiki idan an yi aikin an samu kuɗi sai kuma bawan ya kai wani kuɗin babu wanda zai dago a yanzu da ba bawa a ce ka sai mashin ka ba dan a yana aiki kuma idan ya aikin sai je kai wani kuɗin kawai a bakin duk wanda ya gani a bakin titi kawai sai ya bashi kuɗin ni zai ce maka ai na ga wani ustazi ne wallahi bai da kusiji na bashi gobe kuma ya ga wata almajira ita ma ya bata waye zai dada haka babu ko wannan misalin shirka kenan na biyu yace wa anna Allah amarakum bi wa inna Allah amarakum bis salati sannan Allah ya ce ku dinga sallah ku bani Isra'ila fa idza sallaitum fala taltafitu in kuna sallah banda waige fa inna allaha yansibu liwajhihi yansibu wajhahu liwajhi abdihi fi salati Allah yana kafa fuskar shi dinga kallon fuskar bawa sanda bawa ke sallah malam yaltafit matukar bawan bai yi waike ba a zaran yi waike kamar ba wani hadisi Allah kawai ya rabu da shi ya kama wata harka ku ma'ana yanzu wannan bawan Allah baya da bukatan sallah kuma kenan wa amarakum bis siyami na uku shine Allah ya umurce ku da ku yi azumi to shine mahalli shahid din mu ko fa inna mithla zalika misalin mai azumi ka masali rajulin kaman misalin mutum ne fi isabatin a cikin taron mutane ma'ahu surratun yana da wata ejjaka ko wata kwalba fiha miskun a cikin kwalba akwai turaren almiski mai kanshi fa kulluhum yu'jibu wa yu'jibu rihuhu kowa na mamaki yana jin kuma dadin kanshin wa inna riha sa'imi atyabu inda Allah ta'ala min rihil misk to ku sani dadin bakin mai azumi a wurin Allah ya fi dadin wannan kashin turaren surra ita ce karamar jaka da za a koyi a cikin ta akwai turare ba wanda yake ganin turaren sai dai a dinga jin kanshin ai ta mamakin ta ina kanshi ke fitowa to misalin mai azumi kenan na uku kenan ko wa amarakum bis sadaqa fa inna mithla zalika masal rajulin asirahul adu ya ce Allah kuma ya ce ku dinga sadaka misalin mai sadaka kamar misalin da abokan gaba suka kama shi ne a wajen yaƙi fa'ausaƙu ya dai suka ɗaure hannayensa ila unuƙihi zuwa wuyansa wa ƙaddamuhu aka kawo shi aka kwantar li yadribu unuqahu za a kashe shi kenan fa qala sai ce da su ana aftadi minkum bil qalili wal kaseer zan fanshi kaina da abin da nake da shi mai yawa da kaɗan fafada nafsa hume sai ya bada duk abin da yake da shi sai a fanshe shi sai ya tsira misalin wanda yake yin sadaka kenan za ta tsirtar da shi ko ba washe ce sadaka maganin masifa ko ina masifa ta kai a ce ga za a yanka ka an daure za a yanka ka kamar ragon layya sai ka bada dan abin da kake da shi a take ka wa amarakum an tadhkurullaha ta'ala fa inna mithla dhalika kama sai rajulin kharaja al'adu fi athari fi Allah kuma ya ce ku dinga yin zikiri ku dinga ambatan Allah kuma misalin mai ambatan Allah kamar mutumin da wato abokan gaba suka fita ne suna bin sawun shi suna neman shi hatta idza ata ala hisnin hasinin sai ya bogun wata katanga katangaggiya fa ahraza nafsahu minhu ya tsare kanshi ya ɓuya a ciki kazalika al-abdu la yahrizu nafsahu min ne shaytani illa bi ta'ala to haka nan bawa yake bai iya tsare kanshi daga shedan sai ta ambatan Allah shi ibn qayyim wannan shine mahallin shahidi shi kuma mun gane tunda yana magana ne akan zikiri to qala na nabi sallallahu alaihi wasallam da manzo Allah ya gama ba da wannan labarin na banu isra'ila sai ya ce wa ana amurukum bi khamsin Allahu amarani bihinna ni kuma yanzu ni annabin Allah in ji Muhammadu alayhi salatu wassalam ina umurta ku ya ku musulmai bayan waɗancan ku ƙara da wasu biyar as-sam'u wat-ta'atu wal-jihadu wal-hijratu wal-jama'atu ina umurta ku da ƙari akan wancan ku ji ga shugabanni ku yi da'a ku buta jihadi ku yi hijira sannan kuma ku lazimci jama'ar musulmai fa innahu man faraqal jama'ata qida shibrin wanda ya rabu da al'umman musulmai ko da ɗani guda ne faƙad khala'a riƙatar islami min unuki ya cire rigar musulunci ya yi watsi da ita illa an yi raja sai in ya dawo ya dawo cikin al'umma da da'a da'awar jahiliya wanda da ya kururuwa irin ta maguzawa fa hu min jisa jahannama to yana daga cikin tarkacen wuta shine jisa tarin tarkacen wuta wannan hadisi ne jama'a gashi nan malam ya mushi dogon sharhi kafin ƙarshen hadisin wani faƙala rajulun ya rasulallah wa in salla sama wannan mutumin da ya da'awar jahiliya da kaza kaza ko yana azumi ko yana sallah qala wa in wa in sama wa salla wa za'ama annahu muslimun fad'u bi da'wallahi alladhi sammakumul muslimina almu'minina ibadallah idan mutum ya da'awar jahiliya ya zama tarkacen wuta ko da yana sallah yana azumi yana cewa shi musulmi ne manzo Allah ya ce ku dinga kiran ku da sunan da Allah ya kira ku da shi musulmi ka ku ce ku ne yan kaza ku ne yan kaza ku ne kabila kaza ku ne al'umma kaza ku ne yan gari kaza duwa ga irin da wannan bala'in ya shigo cikin mutane ce ai wani ma bako ne wani ai dan dan baki ne ma ai iyayen shi ma iri kaza ne a cikin kuma yan garin isu isu sai an fara tana a to ai wani su eh ko da dai suke ana aka haife su amma iyayensu zuwa suka ai asalin su kaza ne to ai su suna da yare ai ba Hausawa bane a to ai waɗannan ko a cikin Hausawan ma isu su ya ce to ai waɗannan Hausawan wuri kaza ne waɗannan ai eh, su ta taba wurin wani bai rabi da haka su jinin Yarbawa ne duk wannan su ne da'awar jahiliya jama'a kawai musulmi musulmi kawai shikenan ka tsaya iya nan babu inda a musulunci aka yabi wani ko aka soke shi saboda dangantakarsa saboda jininsa babu qur'ani duka babu wannan inda za a ce gashi an soki wani saboda dangi kaza ne shi ko an yabi wani saboda dangin sawa'un ko da ba quraishi ne shi Allah bai yabi qurayshawa saboda kawai su qurayshawa bane sawa'un ko da yahudi ne mutum Allah bai kyari yahudawa saboda su yahudawa bane sai saboda kafirci ina fatan mun gano wannan jama'a da haka mu kiyaye bakin mu daga wannan Allah ya tsare mu ibnu al-qayyim ya yi hadisin nan dogon sharhi wanda ke son gani sai ya je ya wannan littafin ya ga duka gaba gaba akan sallah din nan akan tauhidi tuku na farko akan sallah to mu za mu karanta ɗan wani abu ne a cikin sharhin da ya akan azumi dan shine muhallin zancen mu anan sai mu tsallaka zuwa shafi na hamsin da hudu inda ya ce udna ila sharhi hadithul haris bayan da ya dogon zance kenan da yake malami ne mausu'i ya saki layi ya saki layi sai ce mun dawo zuwa ga sharhin hadisin nan wa amarakum bisiyami Allah ya umurce ku da azumi fa inna mithla zalika mithlu rajulin fi isabatin ma'ahu saratun fiha miskun fa kullukum yu'jibu aw yu'jibuhu rihuhu wa inna riha siyami atyabu inda Allah min rihil misk sai ce innama masala sallallahu alaihi wasallam zalika bi sahibi surra allati fiha al misk annabi alaihi salatu wassalam yayi wannan kwatancin ne da mutumin da ke da wata yar jaka a ɓoye wadda a cikinta akwai kwalbar turaren almiski li'annaha masturatun anil uyuni saboda wannan yar jaka za ta zama an ɓoye ta idanu ba sa ganinta makhbu'atun tahta thiyabihi tana lullaba karkashin tufasa kamar yadda ake lullaba ladita misali ko aljihu ka adati hamilil misk kamar yadda duk wanda yake dauke da almiski haka yake mishi ba wanda yake dauke da almiski zai fito da shi fili ana kallon shi wa haka bas sa'imu to haka mai azumi yake saumuhu azuminsa masturun an musharatil khalqi yana ɓoye daga barin ganin halittu ba sa ganin azumin la tudrikuhu hawasu su ko ganin su ko tunanin su bai iya riska azumi wasa'imu huwa allazi huwa allazi samitun jawarihu anil asami mai azumi shine wanda gababun shi suka kauce daga barin sabo walisanuhu anil kadhibi harshen shi ya kauce daga barin ƙarya wal fuhushi da sakin zancen banza wa qauluz zuri da ƙarya ko giba da makamantansu wa batanuhu cikin shi kuma ya kauce an ta'ami wa sharabi daga barin abinci da abin sha wa farjuhu anir rafasi al'aurasa kuma ta kauce daga jima'i daka wannan shine abin da suke ba da azumi kenan gaba ta bar saɓo, harshe ya bar magana banza ciki ya bar cin abinci da abin sha gabar farji ta bar saduwa fa in takallama in ma har zai magana lam ya takallam ma yajrahu ba baya zancen da zai cutar da azumin sa wa in fa'ala in ko har yayi lam yaf'al in yi wani aiki lam yaf'al ma da sawm mai azumi baya yin aikin zai bata azumin shi fa yakhruju kalamuhu nafi'an salihan zancen shi zai dinga fita ne mai amfani kuma zance na gari wa kazalika a'malu haka ayyukansa fahiya su waɗannan zantuka da ayyuka nashi bi manzilatir ra'iha sune kaman wannan kanshi allati yashmuha man jalasa hamilal miski wanda mutumin da ke zaune da mai dauke da turare yake jiyo kanshin shine maganganu da aiki masu daɗi sune a madadin kanshin nan mai dadi da ke fita sauran kuma ba suna ɓoye asalin na ɓoye ko mun gane wajen kwatancen jama'a wa kadhalika man jalasa to haka ake so idan mai azumi azumin shi na gaskiya ne in ka zauna da shi in tafi bi mujalasati zaka ji dadi ka amfana da zama da shi wa amina fiha min az-zuri zaka aminta daga ƙarya da sharri wal kadhibi da ƙariya wal fujuri da aikin banza wa zulmi da zalunci mai azumi duk baya yin wannan hadha huwa as-sawmul mashru' kaga irin wannan shine azumin da shari'a ta ce kai la mujarrada imsakin an ta'ami wa sharabi ba wai kawai huni da yunwa ba ka ci gaba da yin duk sauran abin da ka gana ba haka bane fa sahih ya zo a cikin hadisi mai inganci wanda al-Imam al-Bukhari ya fitar manzo Allah ya ce man la yada man lam yada qawla zuri wal amal bi wanda bai bar dan magana ƙarya ko aiki da ƙarya ba wal jahala da wauta ba falaysa lillahi haja an yada ta'amahu wa sharabahu Allah ba shi da bukatar ka ba abincinka da abin shanka wa fil hadisi har ila a wani hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace rubba sa'imin harbuhu min siyamihi al-ju' wal atash akwai mai azumin da bai da wani rabo a cikin azumin sa in banda yunwa da kishirwa wannan hadisi shi ma sahihi ne ibnu majah ya fitar da shi da al-imam al-hakim da baihaqi daga sahabi abu huraira da isnadi ingantacce mai azumi da dama baya bai ladan komai sai wahalar yunwa da kishirwar banza saboda bai daina duk wani abu da yake na sabo ba Allah ya tsare mu daga irin wannan azumi na banza sawmu huwa sawmu jawarihi anil asami abinda ake nufi da azumi ya ƴan uwa shine gabobi su azumci su bar yin sabo wa sawmu batni anil sharabi wa ta'ami sannan ciki kuma ya bar ci da sha fa kama anna ta'ama wa sharaba yaqba'uhu wa yufsidu kamar yadda ci da sha suke gintse azumi su lalata shi fa haka zal asamu haka nan laifuffuka zunubai ta qaba'u sawabahu suna gintse ladan azumi wa tufsiru samarata kuma suna lalata albarkarsa fa tusayyiruhu bi manzilati man lam yasu sai zama wanda yake azumi yana sabo kamar bai yi bane وقد اختلف wujudi اختلف في وجود هذه الرائحة من السائم هل هي في الدنيا أو في الآخرة على قولين يا دوكي wani sabon nan tayin wannan ba za mu kai gare shi ba ya fara bayani akan rigingimun da malamai suka yi akan saɓani game da wai wannan kanshin a duniya ne ko a lahira dogon bahasi ne yayi ya gina shi akan rigimar da ke tsakanin al-Imam Abu Muhammad shine Izzuddin Ibnu Abdussalam wanda ake cewa sultanul ulama'i sarkin malamai bi haƙƙin haka ake ce mishi babban malami ne insha Allah Allah ya gafarta mishi ya rasu da shekara 660 daidai kamar shekara 700 kenan da 78 yau da muke bayani Allah ya gafarta mishi to sun yi rikici da wani mu'asirin shi shine al-Imam Abu Amr ibn Salah mai muqaddima ta mustalahul hadith Abu Amr Usman ibn Abdurrahman ash zuri. babban malami mai littafin muqaddima da aka fi da suna muqaddimatu ibn salah suka yi rigima suka yi sa'in sa littafin na nan dan kankani malam albani yayi tahqiqin sa al musajala bainahuma in ka karanta tarihin shi sultanul ulama a littafin tabaqatu shafi'iyya al kubra ta ibn subki zaka ga ya kawo gaba daya wannan ainihin fatawa ko magana da shi malam abin nan yayi malam mai sunan shi ibnu izudin abdulsalam salam kan wannan matsala da ɗayan mas'alar ta salatun raga'i to musamman dai akan wannan a akan ƙanshi da rashin ƙanshi wane ya ce ƙanshin a lahira ne shi sultanul ulama kenan shi kuma ibn ya ce a duniya da lahira ne ibn qayyim yayi maganganu da yawa akai daga baya a akan abin da ya a akai Allah ya gafata musu ga baki ɗayansu malamai ne na Allah malamai ne na kwarai kaji dai irin ilmin musu ba irin na yanzu ba in Allah ya so akwai gabar da zamu ji zamu tarihi a takeice na Izzuddin dan Abdul Salam dan malami ne da ya kamata a san shi a san cinikin sa domin malami ne jama'a yana da yana Allah ya mushi kwarjini sarakuna tsoron shi suke ya taba sai da sarakunan garin gaba daya sayarwa da kaji saboda a zamanin mamalik ne sarakuna ne bayi wasu sarakuna sai su je su siyo bayi dubbai kaman bawa dubu biyar sai ya zo ya sa musu training sai su zama rundunar sojoji kuma da kuɗin gwamnati yake siyo su ana nan ana nan a juya a juya sai aka wayi gari waɗannan bayin su ne sarakuna saboda iyayen gidansu sun mutu su ma na bayansu sun mutu har aka sa wata mace sarauniya aka cire ta aka sa wani ɗan ƙaramin yaro aka cire shi dogon tarihi ne daga ƙarke kutsus ya zama sarki bayan shi ah, baibar alban da bayan shi ainihin wato abin nan wannan da ya biyo bayan shi subhanallah sunan shi ya bace muni shahararren sarki ko wannan da ya yaƙi nan sosai a takaice waɗannan sarakunan suka zama abin nan waɗannan bayi suka zama sarakuna to sai ibn abdullahi ya zama shi kuma shine babban malami ba da fatawa sai aka zo ana ana recession ana wuyar kuɗi a gwamnati sai ce to duka waɗannan bayin ai bayin gwamnatin da kuɗin gwamnati aka siye su da aka a sai da su a sa kudin a asusun gwamnati kamar wasa fa aka ce ina ya zai a sai da sarakunan gari ta ai dukiya al'umma ce wannan sarakuna dukiya al'umma ce da kudin al'umma aka sai su a cikinsu su wani yi fusata ma ya zo har gida wai zai kashe shi da ya fito gashi gashi sai Allah ya sagar da hannun wannan takadarin takadarin mamluk din yayi ta malamin hakuri duk tarihi na a cikin dafa tabaqatu shafi'iyya da al-manhal safi da littafin ainihin husnul muhadara fi ah, akhbar misr wal qahira na suyuti da littafai al-fawatul ah, wafayat na al-kutubi da makamantansu da yazo aka zo aka dinga musu kima ana sai da su manyan sojoji ne fa da manyan yan sanda da manyan jami'an gwamnati sai a daga shi a mai kudi sai a sai da shi wani ya tafi da shi gidan shi kudin kuma a sa asusun gwamnati sai daga baya aka ta roƙon wanda suka ya suka dinga yanta su ya taɓa yin haka yana da kwarjini lokacin da za a yi yaƙin aini jalut sarki kutus ya ce wai malam ya ba da fatawa cewa talakawa su kawo duk abin da suke da shi a sai makamai ya ce e talakawa za su kawo amma da sharaɗin sai na gwamnati ya ƙari da haka abin da kai kake da shi a gidanka da wanda duka jami'an gwamnati suka tara irin wannan tara kuɗin da jami'an gwamnati suke yace kowa ya je fito da shi ba su iya mushi musu ba nan take suka je suka dinga ɗauko gwalagwalansu suna kawowa yace a tafi da su gidan buga kuɗi duka a narka su a buga su a mai da su kwandalaye duka zinarin su aka narka shi gaba ɗaya aka mai da shi kwandalaye gaba ɗaya aka je aka siyo makamai sai da ya kare duka na gwamnati ce to talakawa su kawo nasu sadaka in yi magana ba sa iya ɗagawa shi sa ran da ya mutu sarkin zamanin baibar alban da kadari da aka wuce da na'iza ya ce na gode wa Allah daga yau na fara mulki ya ce wannan malamin da ya so ya kwace nan da ya kwace ta Allah ya mushi wannan karama saboda ya bi Allah babban malami ne izudin dan Abdul Salam Allah ya gafarta mushi a takaicen takaitawa jama'a to kun ji wannan yan bayanai kaɗan game da ainihin wato falala azumi da kuma asalin ma'anar azumi daga dai wannan malami namu ibnu qayyim al-jawziya Allah ya saka mashi alkhairi sai mu koma inda yace wa kana farduhu fi sana thaniya min al-hijra an farlanta azumi a shekara ta biyu bayan hijira annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama fatuwfiya rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama wa qad sama tis'a ramadanati annabi alaihi salatu wassalam ya rasu alhalin yayi azumi na shekaru tara a jere Wafuri da awwalan ala waji takhiri farko an farlanta azumi ne a matsayin azumi ainihin wato mustahabi ko kuma takhir shine wanda ya so yayi azumi wanda bai so ba ya ciyar kamar da Qur'ani ya ambata a farkon al'amari cewa aw alal ladina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin wannan aya farko muhkama ce akan kowa wanda yake jin zai sha wahalar yin azumi to ba dole sai yayi ba sai dinga ciyar da wani mabukaci akan kowane azumi ciyarwa guda daya wa furida ala waji awalan ala takhiri bainahu wa baina an yut'ima an kulli yawmin miskinan thumma nuqila min dhalika takhiri ila tahattum as-sawm sannan daga baya aka cire wannan hukunci aka mai da shi cewa azumin wajibi ne duk wannan hanya ce ta saba mutane da azumin a hankali waj'al al-it'ama lish-shaykh al-kabir wal mar'ati idza lam tutiqa as-siyama daga nan sai aka wayi gari wannan ciyarwa ta rage ne kawai akan mutumin da ya girma mai shekaru da mace wadda ba za su iya yin azumi ba fa innahuma ni su din sai su sha ruwa wa yut'imani an kulli yawmin miskina kowane wuni sai su ciyar da mabukaci abinci a madadin wannan wunin wa rakhasa lil maridi wal musafiri an yuftiru an yuftira wa yaqdiya sannan Allah ya sassauci ga mara lafiya da kuma matafi da Allah ya ce wa man kana minkum maridan aw ala safar wanda yake daga cikin ku maras lafiya ne aw ala safar ko yana kan tafiya to sai su ainihin sha sa'annan sai su biya daga baya in sun samu waraka ga mara lafiya kenan da matafi idan ya zo ya zauna zaman gida Walilhamili, hamili wal murdi idza khafata ala anfusihima haka nan mai ciki alhamil ba a cewa alhamila jama'a alhamil haka larabawa suke faɗa a ƙa'idar larabci ana yin ana saka alamar abin nan alamar ta'anifi ne ga kalma wacce take tana da ɗan uwanta namiji to kaga alhamil mace mai ciki dama ita kaɗai ke ciki namiji baya yin ciki wannan ya fi ƙarfin namiji ko Allah bai wani miji wannan baiwa ba abun ya wuce karfin maza to to da haka babu hamilu ballantana a samu hamilatu haka almurdi ba a cewa murdi'atu saboda namiji bai shayarwa dama to duk sunan da yake haka na mace ne kadai to ba a sa mashi ta'ul alhamilu almurdi'u al'ajuzu al'ummu duka waɗannan ba a sa musu ta'ul ba a cewa al'ajuzatu ba a cewa hamilatu ba a cewa murdi'atu ba a cewa ummatu mun gane saboda duka waɗannan sirori ne na mata su kaɗai Allah ba wannan shi ne aka samu wani zindiki wani fatacce yana so ya karanta alkur'ani saboda inda Allah yake cewa a cikin faɗin Allah da subhanahu da yake cewa ma ja'ala Allahu rajulin min qalbayni fi jawfi ma ja'ala Allahu rajulin min qalbayni fi jawfi sai wannan batacce wani malami na jawabi sai yake ce mashi a to ai wannan qur'ani yayin maganar da ba haka ya kamata ya faɗe ta dan me yasa qur'ani bai ce ma ja'ala Allahu li basharin Allah bai sanya wa duk wani mutum zuciya biyu a cikin kirjinsa ba yace li rajulin kenan ana iya samun mace da zuciya biyu malami yace kwarai kuwa ana iya samun mace da zuciya biyu don mace tana da ciki akwai zuciyarta a jikin jikinta kuma akwai zuciyar ɗanta a jikin jikinta ne sirrin da qur'ani bai ce li basharin ba yace li rajuli maza su ba su iya samun zuciya biyu amma mata na iya samun zuciya biyu ko da wasu ana cewa juna biyu ma'ana rai biyu ne a jikinta kuma gane qur'ani na da dukka wajen ikhtiyarul alfaz ba kawai da gangan Allah ya ce li rajulin bai ce li basharin ba to wani batacce ne so ya haka sai malamin Allah ya mishi fatan gidanta ke ba shi amsa Allah shi kyauta a takaice idan mace tana da ciki ko tana da goyo idan khafata ala nafsi fusihima in ta tsoratar wa kan kanta cewa itan mai cikin za ta samu matsala ko ita mai shara ta samu matsala ka kazalika ita ma za ta sha ruwa sai ta ciyar fa in khafata ala waladaihima idan ko tsoron da suke ji akan ɗan ne zada ta ma alqaba'i it'ama miskinin li kulli za su ƙara akan ciyarwa akan ramuwa za su ƙara da ainihin wato ciyar da wani miskini guda ɗaya a kullum to wannan magana jama'a akwai ta ba kanta na farko abin da ya faru shine farko dai qur'ani ya ambaci a maras lafiya da kuma watin me tafiya ko ya ce su rama to wasu malamai da suka zo sai suka yi ilhaƙin mai ciki da mai shayarwa sai suka yi ilhakin su da mara lafiya cewa ai su ma yanzu jikinsu ya yi rauni ne irin raunin da mara lafiya yake samu ba zai iya azumi ba to wannan ilhakin da suka yi da su sai ba su dama su ba su hukuncin mai maras lafiya da sai wasu malamai suka ce a wannan kuskure mara lafiya hasali a ɗabi'ar sama bai cika cin abinci ba hadisi ma ya tabbata ƙarar cewa idan mara lafiya bai da lafiya kada a tirsasa masa sai ya ci abinci Allah yana ciyar da shi ya shayar da shi tun da ya fitar da shi da isnadi ingantacce da haka mabda'in ba iri ɗaya bane sannan ko da mara lafiya wanda watin yake rashin lafiyan da ake ce ma muzmin terminal illness ciwon da ba a fatan warkewa ana jira kawai dai Allah ya kawo iyakar rayuwarsa ko kuma ya zama shi kafara akwai ciwukan da bisa al'ada idan mutum ya kamu da su to wannan an san cewa kawai ciwon tafiya ne ko ba daɗe ko ba jima ko to irin wannan ciwukan waɗanda ba a sa ran warkewarsu hatta da su ba a musu hukuncin rashin lafiya a wajen azumi ana musu hukuncin wa alal ladina hu da haka abin da ake da itaqa Rashin wato shan wahala shine mutumin da in zai yi azumi zai sha wahala to duk mutumin da yake haka in ya fita daga cikin gama garin maras lafiya to shikenan azumi ya fada akan shi to maganar ramuwa fa ramuwa kuma tana da tana buƙatar nassin da za a ce a rama to waɗannan su abin da yazo game da nassi akan su shine hadisin Abu Dawuda wanda yazo da magana akan ciyarwa kadai malamai su ne suka ƙara da wannan suka ce tun da dai yanzu ba larurar ta bace larurar wani ne idan khafata ala ba ko mun gane ita ce azumi hau kanta ita madinta na mukallafa amma larurar ta na ta azumin larurar dan yaron da ke cikin cikin ta ko ɗan yaron take rungume da shi tana ba shi nono to yanzu wannan shi ya ja malamai suka ƙara suka ce to ayi ciyarwa amma babu nassi karar akan wannan duk da yake muhalli ne na sabani tun daga kan malaman sahabbai shi sa al arabi a cikin littafin ahkamul qur'an da yazo yayi dabdala yayi dabdala akan wannan mas'ala sai ce wannan mas'ala tana da gaskiya abin da ake ce mata baidatul uquri kwan zakara da Hausa kenan ranar zakara in ya rika yana yin wani koi dan kankani irin zakaru namu na da ku yanzu ba irin wannan zakarin kazan turawa duk sun yi facing out kajin mu na gargajiya yanzu kamar ka da gargajiya yanzu aiki ne ko shanin lifestyle da kakka gargajiya sai dan kaje kauye amma a nan gari ba a ganin su sun kusa tafiya extension to dan kwa da zakara wanda ya rika in ya kai rika za ga yawan dan karamin kwai to irin wannan shi ake ce babbai da til wato kwan karari kwan ba haihuwa ake yi ta hannun shi ba kwai ne da sai zakara ya ci duniya sannan yake shi haka ibn al arabi ya kira wannan matsala ya ce mata bai da til saboda shi ma kai shi ya rasa ainihin wato yadda zai shiga ya fita akan ya taujihi saboda wasu sun ce kaza wasu sun ce kaza wasu musu da martani ibnu hazmin ya maganganu ya rushe na waɗancan wani ya zo ya faɗa haka dai zantuka iri daban-daban amma dai jama'a zance mafi rinjaye shine cewa mai shayarwa da mai ainihin wato ciki idan ba za su iya azumi ba babu ramuwa a kansu sai dai ciyarwa wannan shine fatawar da mafi yawan malamai muhaqqiqai suka bayar kan littafin ahkamun nisa na ainihin Mustafa al-Adwi da littafin Ishadu Sari ila ibadatul bari da littafin Almasu a fiqhiyal muyassara da littafin at-tarhilu fi masail siyam na Muhammad Umar Bazimol haka nan malam Albani a cikin ainihin littafin shi na tamamul minna ya faɗi wannan magana da ainihin malam Samir ibn Idin al-Hilali a cikin al-Ilmam bi ahkam ko adabu siyam kai ko wannan dan karamin littafin nan kankani haka mai albarka kwarai a takeice jama'a mace mai shayarwa da mace mai ainihin ciki in ta tsoraci makanta ko danta ko duka biyu to sai ta dinga shayarwa sai ta dinga cin abinci dan ta samu nono za ta ba yaranta ko dan ta samu ta samu ainihin karfin da yaron cikinta zai rayu lafiya lau dan shi ma yana da bukatar irin abin da ta ci ya ci nashi kuma ba ruwan shi in bata ci abin da ya kai geji ba zai kwashe duk iya abin da yake so ne bata da yunwa ba ruwan shi ba zai rage ba sai ya kai gejin da yake bukata a bisa irin ɗabi'a ta rayuwa ciki a wannan rayuwa ta janin in bata ci ba shi zai tsotsa daga abin da ya samu ne sai ta ji yunwa ta ji gababunta na rawa suna bari za ga kullum ana ba mata masu ciki shawara cewa su dinga cin abubuwa masu ba su wato abin nan sosai eh, wanda za su ba su energy sosai wanda suke suna da dangin protein da vitamins da makamantansu waɗanda za su ƙara musu abin nan armashi a jikinsu don 'ya'yansu samu su samu ainihin lafiyayyen cycle na rayuwa a cikin cikinsu to a irin wannan lokacin sai ta ci abinci sai ta biya da ainihin wato ciyarwa wannan shi ne magana wadda ta fi dacewa da mabda'i na azumi wanda yake tsaye a kan faɗin Allah cewa bi bikumul yusra wala yuridu bikumul usra gaba ɗaya ƙa'idar azumi ta tafiya ne akan wannan asalin Allah yana son ya sauƙaƙa muku baya son ku sha wahala da haka ce a jinkirta sahur a gaggauta buɗe don a rage faɗin azumi aka hana wisali aka hana kaza aka hana kaza don dai a samu azumin ya sauƙi kuma aka cire wa waɗannan ɗaiɗaiwan mutane da aka yi sana'in su daga asalin al'umman musulmi don a samu dai abin ya zama da sauƙi insha Allah malam ya ci gaba da cewa fa inna huma lamya yakul haufi marad domin su mace mai ciki da mai shayarwa suna shan ruwa ne ba dan tsoron rashin lafiya ba fa inna ma kana ma as ai su lafiyar su kalau fajabara da it'amil miskini ka fitri as-sahihi fi awal islam sai fajbira bi it'amil miskini ka fitri as-sahihi fi awal islam sai aka ainihin ce to wannan cin abincin da suke ɗaya yake da cin abincin da lafiyayyen mutum yake a farkon musulunci sanda aka bar azumi a matsayin zaɓi wa kana rutabun Salasu, ihdaha ijabuhu bi wasu takhir azumi ya kasance an bi da shi matakai uku farko aka ainihin ce wajibi ne amma bisa zaɓi wasaniya mataki na biyu tahattumuhu aka ce wajibi akan kowa lakin kana sa'imu idza nama qabla an yafama haruma alaihi ta'amu wa sharabu ila lailatil qabila amma a mataki na biyu idan aka ci abinci na bayan na kiran sallan magariba wanda za a sha ruwa da zaran ka kwanta in dai har ka take kai bacci to babu sauran cin abinci sai kuma daren gobe babu sahur babu cin abinci bayan na shan fa nusikha zalika birrutbati rutbati sai aka zo aka share wannan da mataki na uku wanda akwai hadisi da a cikin sahih bukhari da ya bada labarin wani mutum daga cikin mutane a zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama daga cikin talakawa cikin mutanen Madina ya je ainihin wato ya aiki shine Qais ibn Sirma ya je yauni yana faskare yana aikin gona ne ko makamancin haka ya dawo gida babu abun bude baki gashi lokacin shan ruwa yayi sai mata ta ce to bari in je makwabta in samu maka abin da zaka sha ruwa kai bude baki da ta fita kafin ta dawo gajiya ta ɗebe shi kawai sai bacci ya kwashe shi tana gani ta ce to ka shiga uku haka ta ce mishi to shi kenan gari ya waye ya jona azumi ya ci gaba da yi can da rana ta raba kawai sai faɗi su saboda bala'in wahala je ya sha wahala aiki bai ci komai da dare ba gari ya waye kuma ya ci gaba da aiki azan matan salaf ba su babu abinci ba a gidan tace bari ta nemo idan kai ne yanzu ya za ku kenan duk wannan usalan matan mu din sun zo ba abin da ce ka kawo ne bakan magana basic bakan magana da za a faɗa maka kenan da wuya ka samu wata mai iman da ka ta faɗa wannan magana ce ka kawo ne da za tambaya ta je nemowa ba a samu ba kenan bacci ya kwashe shi tana zuwa ta ce khaibatan laka ka shiga ukunka da gari ya waye gobe ya ci gaba da azumi sai ya suma sai aka je aka ambata manzo Allah sallallahu alaihi wasallam halin da wannan bawan Allah ya shiga sai Allah ya saukar da aya cewa wahilla lakum lailatas siyamir rafasu ila nisaikum an halasta muku a daren azumi ku yi mu'amalar aure da matanku suka yi ta farin ciki da wannan aya sai aka sake saukar da cewa wakulu washarabu hatta ya tabayyana lakum khaytul abyadi min al khaytul al-aswad min al-iyanan tukunna ko sai suka je suka ci gaba da cin abinci sai wani bai shi ma ya nashi ainihin wato fasara ya dauko igiya daya fara daya baka ya aje a kasan fulo ya ci gaba da cin abinci sai da ya kai lokacin da zai iya bambanta farar daga baka sannan shi to alhamdulillah yanzu lokacin za abinci ya kare ashe lokacin kuma rana ta fito sai dai ga manzo Allah sallallahu alaihi shi da kanshi ya fahimci fa yayi aiki da azanci sai manzo Allah ya ce ba haka bane sai Allah ya saukar da cikon ayan min al-fajr wato ya zama kun iya bambance farin al-fajr daga bakin sa ba fara igiya ga maganin igiya ba kaga duk wannan a cikin shi akwai sauki da Allah ya tawa musulmai a hankali a hankali saboda azumi da kuma wannan mabda da muka faɗa game da azumi cewa harka ce mai sauki to wannan shine mataki na uku cewa in dare yayi aitaccen abinci har zuwa fito alfijir da zaran alfijir ya keto sai a dakata wa kulu washrabu hatta ya lakum al-khayt al-abyad min al-khayt al-aswad min al-fajr thumma atimmu as daga nan ku cike azumin ku ila har zuwa faduwar rana sai malam yace faslu ga wata gaba wa kana min hadihi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama fi shahri ramadana al-iktharu min anwa'il ibadati na daga cikin shiryar manzon Allah da tafarkinsa a cikin watan azumi yawaita nau'o'in ibadoji daban-daban fakana jibrilu alaihi salatu wassalam yudarisuhu alqur'ana fi ramadana jibrilu alaihi salam babban mala'ika ya kasance yana zuwa suna yin karatun alqur'ani tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama karantawa fassara tilawarsa gaya mushi ma'anarsa da makamantansu wannan shine asalin sunnar karantar da qur'ani karantarwa ta musamman da yin tafsiri da yawaita tilawa alqur'ani a cikin watan azumi saboda haka jibrilu malamin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya al'adantar mishi da shi cewa da azumi kullun suna cikin tilawa alqur'ani suna cikin mudarasa shi shi za jama'a wannan ɗabi'a ta ainihin karatun alqur'ani da azumi sunna ce tafsirin alqur'ani da azumi sunna ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wa kana idza laqiyahu jibrilu ajwada bil khairi min rihil mursala ya kasance duk in sun gamu da jibrilu kowace rana sai ya zama ya fi sakakkiyar iska kyauta kalli ka ga yadda iska take raba alherinta ta kada nan ta kaɗa can sai manzo Allah ya dinga kyauta fiye da iska wa kana ajwadan nasi dama can yafi kowa kyauta sai ya zama kuma yanzu ya ƙara kyauta akan kyautan nan da yafi kowa wa da ma yakunu fi ramadana sannan a cikin ramadana kuma ya fi yin kyauta fiye da sauran watanni da haka na daga cikin sunna a dinga yin kyauta da alkhairi a watan ramadan ciyarwa bayar da sadaka yin kusanci ainihin ta hanyar kyauta ga iyaye da 'yan uwa da dangi da talakawa da almajirai da iyalan gida da yara da manya da dattawa kowa a bashi a yaya a yawaita alkhairi ya zama kowa ya shiga cikin alkhairi da wadata a cikin azumi wannan ya cikin sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yukthiru fihi min as-sadaqati wal ihsan annabi alaihi salatu wassalam yana yawaita sadaka da kyautatawa a watan azumi wa tilawatil qur'an yana kuma yawaita katin alqur'ani was salati da yawaita sallah wa zikiri da ambatan Allah wala itikafi yana yawaita kuma zaman masallaci zama na ibada Wakana ya yakhussu ramadana min al-ibadati bima la yakhussu ghayrahu bihi min ash yana kaɗaita watan ramadan da ibadoji waɗanda baya yin irin su a wani wata hatta innahu kana la yuwasilu fihi ahyana har ma wani lokaci yana yin wisali shine azumin sabuzarci mutum ya fara azumi tun daga asbahin wata rana idan aka kira magariba ya cin abinci ba zai ci komai ba har gobe ya sake yin azumi ya sake kaiwa magariba ya ƙi cin abinci to in ka haɗa azumi guda biyu a haka ba tare da shan ruwa tsakaninsu ba shine misali manzo Allah yana yin wannan har ya kwana ɗaya ya kwana biyu ya kwana uku saboda tsananin ibada da ƙoƙarin tsarkake zuciyarsa da ƙarkake gaɓoɓinsa yana yin wannan liyuwaffira sa'ati lailihi wa naharihi alal ibada don ya zama ya ciyar da gaba ɗaya awoyin dare da ranarsa wajen ibada wa kana yanha ashabahu anil misali amma fa annabi alaihi salatu wasalam ya hana sahabbai yin wannan irin azumi fa yaquluna la sai su dinga ce masa innaka tuwasil to ai kai kana yi ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa yaqulu sai ce da su lastu ka hay'atikum ni da ku ba iri ɗaya bane inni abitu Wafi fi riwayatin inni azallu inda rabbi yut'imuni wa yasqini yace inni abitu ni ina kwana ne au azallu ko kuma ina kasancewa ne inda rabbi a wurin Allah na yut'imini yut'imuni Allah yana ciyar da ni ya shayar da ni sai malam yace wa qad ikhtalafa an-nas fi hadha at-ta'am wa ash-sharab al-madhkur ya saki layi kenan ko Allah gafarta ibn qayyim yace malamai sune annasu anan ba mu talakawa jahilai ba malamai sun yi saɓani game da me ake nufi da abinci da abin sha anan ala qaulaini magana biyu ihda ahaduhuma zance na farko annahu ta'amun wa sharabun hissiyyun lil suka ce abinci ne da abin sha irin tuwo da koko da sakwara da fufu da amala wanda ake ci ake sha ake gani wanda ake ci ta baka ƙwalu suka ce hazihi haƙiƙatul labzi suka ce wannan shine asalin ma'anar abinci da abin sha wala mujibal lil anha babu kuma dalilin da yasa a kauce daga wannan ma'ana ra'ayi na farko kenan asani ra'ayi na biyu annal murada bihi ma yu gazzihi Allahu bihi min ma'arifihi abinda Allah yake ciyar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na ilmomin da Allah yake bashi wa ma yafidu ala qalbihi da abinda Allah yake kwararo masa cikin zuciyarsa min lazzati munajati na jin dadin gani da yake da Allah wa qurrati ainihi bi qurbi da yadda yake samun jin dadi da sanyin ido saboda kusancin shi da Allah wa tana'umihi bi hubbihi da irin ni'imar da yake shiga saboda kaunar da Allah yake mishi wa shauƙi ilaihi da irin yadda yake jin ainihin shauƙi da begen Allah wa tawazi izalika da abubuwan da ke biyo bayan waɗannan min al-ahwal allati hiya qulubi na wasu yanayi waɗanda abincin zuciya ne su wa na'imul arwahi kuma ni'imar rayuwa ce su wa qurratul aini kuma sanyin ido ne wa bahjatun nufusi kuma jin daɗin zukata ne wa ruhi jin daɗin ruhi ne wal kalbi da zuciya bima huwa a'azamu ghidha'an wa ajwaduhu wa anfa'u wanda shine abinci mafi dadi abinci mafi kyau abinci mafi ni'ima wa qad yaqwa hadha al-ghidha hatta yughniya an ghidha'il ajsami mudatan min zaman idan abincin zuciya yi karfi tare da mutum sai a wayi gari ya wadatar da shi daga abinci wanda jiki ke bukata tsawon lokaci in kana cikin wani farin ciki da annashuwa sai kai daɗe baka bukaci abinci ba kalla ka ga ango da ya auri matar da yake so ko ranar biki za a yi ta cewa zo ka ci abinci ce ba na jin yunwa yunwa za ta bar shi gaba ɗaya haka wanda ya samu wani mukami ko wani ɗaukaka ko ya shiga cikin wani halin jin daɗi duk wanda ya jarrabci wannan ya sani za ka daɗe tsawon lokaci baka ji bukatar abinci ba saboda ni'ima da jin daɗi kamar yadda akasin haka shi ma yakan ja irin wannan idan mutum ya shiga cikin wata sadma wani shock wani tashin hankali na asara ko mutuwa ko rashi ko tawaya a arziki ko rayuwa yana iya mantawa da yunwa to irin wannan sai wasu suka ce shine dalilin da yasa manzo Allah baya tuno abinci bai bukata shi saboda kusanci da Allah da shauki zuwa ga Allah da kauna Allah da ganin da yake da Allah da karkatar zuciyar shi zuwa ga Allah madaukin sarki sai waye gari baya da bukata abinci kama kila kama yadda aka ce laha ahadithu min zikiraka tashghaluha an sharabi wa tulhiha an zadi laha biwajhika nurun yastadi'u bihi wa min hadithika fi aqabiha hadi idha shakat min kalal sayri aw adaha ruhun ruhul qudumi fatahya ba inda mi'adi wannan asali waƙar zaka ga malamai suna yawan kawo ta irin wannan bigire dan bayani akan daɗin yanayin ƙauna da shauƙi asalin waƙar ta wani mutum ne mai suna idris ibn suleiman ibn abi hafsin maula marwan ibn hakam bararren bawa ne na marwan ɗan hakam mawaƙi ne akwai tarihinsa a littafin alwafi bil wafayat na salahuddin safadi yana daga cikin da suka kawo tarihinsa kuma ya kawo waɗannan waƙoƙi ya danganta su zuwa gare shi a cikin doguwar ƙasida, yana cewa laha a hadith. yana waka ne kamar ga wani abu da yake kauna ko makamancin wannan yace ita zuciya laha ahadisu tana da zantuttuka min zikiraka na tunawa da kai da take ko tunawa da ke da take ta tashghaluha wannan ambatan da tunawa da abin kaunar yana shagaltar da zuciya an sharabi ta manta da abinci hiha an zadi ta wofanta da ita daga yin guzurin abinci ko abin sha asharabu abin sha azzad guziri lahabi bi wajhika nurun tastabi'u bihi kallon fuskarka yakan sanya zuciya ta samu hasken da zai dinga haskaka mata wa min hadithika fi aqabiha hadi sannan zuciyar kuma tana samun shiriya tana samun haske a cikinta cikin can cikin zurfin zuciya min ahadith min hadithika daga zantukanka in ta ji zancen masoyi ko zuciya da jizan samu sai ta ji daɗi ta shiga cikin farin ciki da annashuwa idza shakat min kalalis sayri aw adaha ruhul qudumi fatahya inda adi a duk lokacin da zuciyar take shakawa take kawo koke na kalalis sayri na wahalar tafiya aw adaha ruhul qudumi sai ruhi na yin gaba dan tarar da masoyi sai ya ƙara mata ƙarfi ya mata wa'adi cewa ya kusa kaiwa fataha ya inda mai mi'adi sai rayuwarta ta dawo daidai bugira inda ta tare da masoyinta ma'ana din da za a je komai nisa garin masoyi ba wuce ma yace ba shi da nisa ko ko da ana tafiya an an gaji sai zuciya ta tuna ma masu zuciya cewa ai bai kamata a gaji ba saboda inda masoyi za a ci ya kawo ne don ya istishari akan cewa abincin zuciya yana da fa'ida fa'idar da take hana ma mutum ya buƙaci zuwa ga abincin jiki wa mallahu adna tajribatin wa shauƙi. wanda yake da ainihin ta tajriba experience yake ya mu'amalanci mafi ƙarancin mu'amalantar ƙauna wa shauƙin da bege ya alamu stigna aljismi daga zair kalbi ruwa ya san yadda jiki yake wadatuwa da abincin zuciya da ruhi an kafirin min al-ghidha'il daga da dama daga cikin wannan abinci da mutum da dabba suke ci duk wanda ya san kauna ya san haka ibn qayyim da ka ganshi kwararren masani ne akan kauna jama'a yana da littafi musamman akan ainihin rodatul muhibbina yana da kyau duk wanda yake son yayi kauna kauna irin ta shari'a to ya kanta littafin nan rodatul yadda ake kauna ta gaskiya yana kuma da ainihin antidote da ya bayar akan yadda ake maganin ƙauna wadda ba ta gaskiya ba a littafin adda'u waddawa shine aljawabu shafi limansa sa'ala an dawa'il kafi dan asalin shi tambaya aka yi mishi akan wani ne mai tambaya akan ya ba da labari a mukaddima an mai tambaya ne akan cewa ya jarabtu da ƙaunar wata mace kuma ƙauna tana jin shi zuwa ga sabo da fajirci da ɓarna. yayi yayi ya yaye ma kanshi wannan bala'i ya kasa wai yaya zai idan ka kaunaci wata mace aka hana ka ita aka ce ba za a baka ba ka shiga cikin halin kunci da bala'i ka kasa bacci ka kasa cin abinci kai ta ciwon kai ka zama da lafiya ba lafiya sai an kwantar sai an tayar to ga maganin <laughs> sai karanta adda'u wadawa littafi ne kankani da fi wannan bijirma jama'a bai fi wannan littafin alwabil sai ba za ka yi kanta shi a kwana uku adda'u waddawa ko aljawabul kafi liman sa'ala an dawa ishari bil munasaba malam muhammad sani umar dr sani umar rijiyar lemu na kano allah ya kara mai lafiya ya kan littafin gaba ɗaya ka tsana ina nan za ka yi samun shi sai ka je ka ta sauraron ba ka yi karanta ba tunda mun fi iya saurare mu galibin ya karanta da shi ya mai sharhi lafiyayye to kaga ibnu qayyim kenan yana da littafin masoya da kuma maganin cutar masoya da yana da su <laughs> malamai ne da ma irin malaman salaf ba irin ne yanzu bane malaman yanzu masu bida'atun muzani dan karatu bai kai cikin cokali ba kamar irin maganin da za a ce a bashi 2.5 mils galibi irin karatun yanzu kenan amma da haka mutum daga ƙwambo yana takama ya zama magori wasa kanka da kanka waɗannan sun yi ilimi ya cika ya tumbatsa amma ba su alfahari muku yanzu da zarar mutu ya digiri daya kenan balantana a ce ya yi biyu balantana a ce yi uku shi kenan an shiga uku kamar ba taɓa malami a duniyar na ba shi Allah ya tsare mu daga ilimin irin wannan na zamani wanda yake mai sa girman kai Allah ka tsare mu daga shi kuma dama ko duk wanda ka ji yana bragging yana cewa na iya kaza ko to wannan alama ce akan bai iya abun ba alama ce akan bai iya ba kalla kaga ko masu yin abun banza wanda ya iya baya faɗi sai dai ya bar mutane da aikin faɗe ɗin shi ya yi a gani sai ya bar mutane da aikin faɗa amma ka zama kai ne malami kuma kai ne abin nan kanka kai ne san kiran kanka kai ne koje mai ba da labarin kanka a wannan ina ai ka saba ka'ida kuma gaba ɗaya mutum ma bai jin kunya ai za kamata ma ɗabi'a ta koya maka jin kunya ma'ana a ɗabi'ance ko da abu mai daɗi ka ci ba ka zuwa ka ce ka a yau na ci daɗi wannan sai dai yaro ai ce ai na kashe kuɗi yau wallahi na ci kaza na ci kaza ai wannan ɗabi'a yara ce to na kuma ce ai na fi kowa ƙarfin hadda na yi hadda ta shin shekara kaza na ci musabaka ni ne babban shehin ƙasar nan ni ne kutubun zamani duk yan izalar ƙasar nan ƙarya suke wani da wani ma ba su isa ba wallahi in dai karatu ne sai gidanmu ai kaza kaza ai su wani ba su iya ba duk wannan dai alamta komai sai tsabaragen wauta tsabaragen wauta da rashin sanar inda ainihin addini ya sa gaba abun takaici wannan yanzu yana dirka ka ha ahlus sunna dan dariƙa aka sani da wannan kowa sunan shi sai an cika layi da da muqamai ash-shaykhul imamul qutb waliyullah baqiyatu awliya'illah fulan ibnu shaykh ibnu shaykh ibnu shaykh kowanne suna da shaykh din shi hafizahullahu wa tawallahu wa tagammadahu kaza kaza kaza suna kai program guda to yanzu ɗan izala ma haka suke ɗan izala ma yanzu kowa sunan shi da da muqamai da bayanai da citation duk wannan jama'a ko tarbiya ce irin ta yan bid'a sai mun kiyaye ta Allah ya tsare mu a takeice malam ya ci gaba da cewa wa mallahu adna tajribatin wa shauqin ya'lamu istighna al al-jismi bi ghaza'i al-qalbi war ruhi an kathirin min al-ghiza'i al-hayawani wala siyama al-masrura al-farhana yace musamman wanda ke cikin farin ciki al-farhan wanda ke cikin ainihin wato annashuwa da fara'a az-zafira wanda ya samu bi matsulubihi ya samu abin da yake nema allazi qad qarrata ainuhu bi mahbubi wanda idan shi ke jin daɗin samun abin ƙaunarsa wata na'am bi qurbihi yake samun ni'imar kusanci ga abin ƙaunarsa war riba anhu ya samu ainihin jin daɗin yarda da abin kaunarsa wa altafa mahbubahu wa hada wa altafa mahbubahu wa hadayahu ya samu ainihin taushin zancen abin ƙaunarsa da kuma kyaututtuka shi wa tuhafahu tasiru ilaihi kulla waqtin ainihin tuhaf sune kyaututtuka wanda ake kawo su daga wani waje kama a ce tsaraba ko suna iske shi kowane lokaci wa mahbubuhu hafiyun bihi abun kaunar shi na kewaye da shi mu'tanin bi amrihi yana kulawa da al'amarinsa mukrimul lahu ghayatul ikrami ma'al mahabbati tammati lahu abun ƙaunarsa na girmama shi yana kuma nuna mashi cikakkiyar kauna afalaysa fi hadha a azamu ghidha'in li hadha muhibbi ashe wannan ba shine abinci mafi girma ga wannan mai kauna ba fa kaifa bil habibi alladhi la shay'a ajalla minhu ajalla minhu to wancan gama garin masoyi kenan to ina kuma ga masoyin da babu abin da ya kai girman shi shine Allah kenan wala a azama ba abin da ya kai dawakarsa wala ajmalu ba wanda ya kai kyansa wala akmalu ba wanda ya kai cikarsa wala a azamu ihsanan ba wanda ya kai shi cikar kyautayi idan tala qalbul muhibbi bi hubbihi a duk sa'ad da zuciyar abin kauna ta cika da kaunar Allah zai zama ba abin da yake Allah girma a idansa ba abin da yake Allah daraja ba abin da yake Allah kyau ba abin da yake Allah cika ba abin da yake Allah ban tsoro da kwarjini a idansa wancan malamin da muke ambata jama'a malam Izrin da Abdul Salam a cikin tarihin sa wata rana aka bada labari akwai wani sarki babban azzalimi a lokacin da yake rayuwa shine al Salihu Ayyub sarkin ya zo ana ta dukawa fa da malamai da ministoci da kansiloli da sakatarori ana dukawa ana sumbantar kafasa saboda yadda ake girmama shi sarkin nan na kallo kowa na kallo malam izu ya shigo kawai sai ce kai ayuba ya kira shi haka da tsohon sunan shi ya ce me za ka ce wa allah ranar kiyama in ya ce maka na baka mulkin misra ka bari ana shan giya a misra sai kowa ya na kallon wannan irin makwacin malami ne baya jin tsoro ne sai ce alaga ta mala aini ban san wannan ba ran shi ya kare gaba daya ba baka sani ba to wuri kaza da wuri kaza da wuri kaza ana shan giya ce to ai alaga ba ta mala wannan ya faru tun zamanin babana da ya wuce sarki ce to kai kana cikin da su faɗa ranar kiyama kenan su cewa Allah innama ashraka aba'una min qablu wa kunna dhurriyatan min ba'dihim wannan shine amsar ka ce to alaga ta malan za a hana ce to gara dai ka har ya ji ya fita abin shi sai ɗalibai suka yi su alaga ta malam ka baka jin tsoro ne ya ce wallahi tsoron Allah na halartu a cikin zuciyata sai na ga bana jin tsoron kowa ya ce shi kuma na ga yana gab da halaka ne shi nake so na karya mashi ƙashin bayan shi kada ya halaka yana so ya ɗauki siffa Allah to a shahid shi ne tsoron Allah ya cika wa malamin zuciya sai zama baya jin tsoron kowa sai Allah la ya khafu fil haqqi lawmata la'im to haka ake so idan ka kaunaci Allah kaunar ta cika mai ta cika zuciyarka baka kauna komai sai Allah da haka baka kauna komai sai abinda da Allah yake kauna baka ganin girman kowa sai Allah da haka baka girman mutane ne gurgurdan girman Allah da suka baka ganin cikar wani abu sai cikar Allah da haka komai da kake ganin cikarsa daga Allah ne komai da kake ganin girmansa daga Allah ne abinda duk yawan nan ci girman Allah baka ganin girmansa ina fata mun gane wannan jama'a yace wa mulku wa malaka hubbahu hubbuhu jami'a ajza'i qalbihi wa jawarihi ya zama kuma wato kauna Allah ta mallaki dukkanin gabobin zuciyarka da gabobin jikinka wa tamakkana hubbuhu minhu a'zama tamakkuni kauna Allah ta shiga cikin jikinka iyaka shiga wa hadha haluhu ma'a habibi wannan shine halin manzon Allah tare da Allah masoyinsa alaihi salatu inda habibihi wa ashe wannan makaunacin ba zama kusa da makaunacinsa kullun yana ciyar da ba walihaza to shi annabi alaihi salam zan ina tabbata ne a wurin Allah ubangiji na yana ciyar da ni ya shayar da ni walau kana zalika fa'aman wa sharaban lil fam yanzu ibn qayyim na mana ya goyi bayan fasara ta biyu kenan yace da a ce abinci ne da abin sha wanda ake ci a sha da baka lama kana sa'iman kaida ba azumi yake yi ba fadlan an kaunihi muwasilan balle a ce kuma yana wusali wa aidan kuma har ila yau falau kana zalika fil layli da a ce in ka ce to ai da dare ne ayi wusalin ko ba da rana ba kuma dama ya ta ci abinci da dare to lam yakun muwasilan in har ka ci abinci da raba kai wusali ba wa qala li ashabi ya ce wa sahabban shi id qalu lahu da suka ce mishi la qala li ashabi da sai ya ce wa sahabban shi innaka tuwasil da suka ce mishi kana wusali da sai ya ce musu lastu wasil ai ba wusali nake ba walam yaqul lastu ka hay'atikum da bai ce ni da ku ba iri ɗaya bane bal aqarrahum ala nisbati alwisali ilayhi kamar ya tabbatar da su ko ce kai tsaye ya yadda da suka danganta mushi cewa yana wusali wa qata al ilhaqa bainahu wa bainahum fi zalika amma ya raba tsakanin shi da su cewa ba iri daya bane bima bayyanahu min al fariq da ya bayyana bambanci kama fi sahih muslimin min hadisi abdullahi ibn umara anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama wa salafi ramadana ya zo a cikin sahih muslim cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi wusali a cikin ramadana fa wasala nas sai mutane su ma suka ce. fana hahum yace su daina fa qila la sai aka ce masa anta tuwasilu to ai kai kana yi fa qala inni lastu mislakum ni ba irin ku bane inni ut'amu wa uska. ni ana cishe ni a shayar da ni wasiyaqul bukhari li hadha al hadith siyakin bukhari ko cewa yi naha rasulullahi sallallahu alaihi wasallama anil wisali manzon Allah ya hana yin wisali faƙalu sai suka ce innaka tuwasilu to ai kai ma kana yi ƙala sai ya ce inni lastu mislakum inni ut'amu wa uska ni ba irin ku bane ni ana ciyar da ni a shaidin wa fi sahihaini min hadisi abi hurairata naha rasulullahi sallallahu alaihi wasallama anil wisali manzon Allah ya hana wisali فقال رجل min المسلمين sai wani musulmi ya ce innaka ya rasulallahi tuwasil to ai kai ya manzan Allah kana yi fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama sai manzan Allah ya ce ayyukum mithli a cikin ku waye irina inni abitu yut'imuni rabbi wa yaskin ni ina kwana ne Allah na ciyar da ni ya shaidin wa aidan har ila yau in ji ibn qayyim fa inna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallama lamma hau anil wisali yayin da manzon Allah ya hana su azumin sabazarci fa abau an yanta suka kekasa ƙasa suka wa wasala bihim yawman sai ya yi musu na rana daya thumma yawman ya sake musu na rana ta biyu sun ma ra'awul hilala sai aka ga wata fa sai ce lauta a al hilalu Allah ya so ku da jinjirin watan nan ya yi jinkiri zittukum da na ƙara muku kalmunakke lahum kaman yana musu uku ba. hina abau an yanta hau anil misali yayin da suka ki su bari wa fi labdin akhara law maddala na shaharu lawasalna wisalan an muta'ammiquna ta'ammuqahu yace da a ce watan ya ci gaba da mun ci gaba da wisalin saboda masu zangayi masu yin tsananin zafin kan addini daga cikin ku da sun aji ni lastu mislakum na gaya muku ba irin mu ɗaya ba aw qala innakum lastum mithli ko yace da su ku ba iri na bane fa inni azallu yut'imuni rabbi wa yasqini fa akhbara annahu yut'amu wa yusqa kaga annabi alayhi salam ya bada labarin cewa shi ana cishe shi a shayar da shi ma'a kaunihi muwasilan tare da cewa yana yin sabuzarce din wa qad fa'ala fi'lahum munakkilan bihim ya musu aiki ne dan ya ainihin musu tankila wato ya horar da su mu'ajjizan lahum dan ya gajiyar da su falau kana ya'kulu wa yashrabu da a ce shi ci yake ya sha lama kana zalika tankila to ai da bai wahal da ba ya zama musu kukuba ba wala ta'jizan da bai zama ya gajiyar da su ba bal wala wusalan da ba ma wusalin bane a ce shi yana ci su ba su ci ci na gaske shi yana sha su ba su sha sha na gaske kaga shi ba wusali yake ba kenan yayi irin abin gama garin mai azumi ke yi kenan cin abinci da sha cikin dare to sai ya zama kenan da haka ne da babu wani hukuba a ciki yana kokarin mana bayani da sharhi ne akan cewa lallai abinda ake nufi da ciyarwa da shayarwa ba ciyarwa da shayarwa hissi ba a'a ciyarwa da shayarwa wani nau'i daban wanda Allah ya ainihin ba manzo Allah falala akai bal yace wala wisalan wa hadha bihamdillahi wadihun yace kaga wannan magana tana fitowa fili karara وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوسال رحمة للأمة النبي صلى الله عليه وسلم يا هنا وسالي ني دن توسين الأمة سا وأذن فيه إلى السهر أما يبادة داما تيوى أنا إيهي زوى أسبا ma'ana ka cin komai idan an kira sallar isha magariba ka cin komai har asuba wannan ya halatta har yanzu wannan ya halatta an kira sallah sai ka ki ba za ka ci komai ba har sai asuba domin dama shi mai azumi abincin shi guda ɗaya ne a cikin dare da wuni shine abincin buɗe baki to in ka ga dama kana iya jinkirta shi zuwa asuba dama akalatu sahari ba wai cin abinci ne na take ciki ba cin abinci ne na neman wani lada na musamman amma cin abincin mai azumi a tsakanin dare da wuni shine cin abincin buɗe baki nan zaka iya buɗe cikin ka take yadda ya kamata to babu laifi ka jinkirta shi kamar da galibi muke jinkitawa sai an yi sallah wani ma za a kira sallah kana kan hanya sai dai ka samu dabino ko ruwa kawai ka karya kwarin azumin ko a ci gaba da tafiya kuma wani ma ba zai ci abinci bisa al'ada sai ya iso gida karfe tara goma sha ɗaya na dare to babu laifi ga wanda ya kai shi maha asuba wannan ya halasta malamai sun tabbatar da wannan zamu zo mu ji insha Allah za kuma mu ji ƙarin bayani a darasi na gaba in Allah ya so daga ibnu hadirin a cikin fathul bari mujalladi na hudu wanda yake da fathul bari sai dauko kitabu siyani akwai babul wisal in Allah ya so zamu ƙara karanta wasu sharhohi da wasu fawaid game da waɗannan ainihin masail din dan har yanzu suna tasowa yau da gobe game da menene hukuncin wisali meye ma'anar wannan ƙi da sahabbai suka ƙi na jin magana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shin wannan saba manzo Allah ne da muraja'anta shi shin yanzu wannan hujja ne ga yan shi'a su ki sahabbai cewa ai gashi annabi ya ce su kaza sun ƙi ka san irin wannan suke nema irin wannan suke nema nan da can nan da can to abin da zaka fara gaya musu shine ku ne kuka gano haka shi annabi bai gane haka ba dan ba mu ji ya zage su ko ya tsine musu kaddara ma an hakan ne da shi da kanshi zai fara tsine musu albarka ya ce Allah ya tsine wa wani Allah ya tsine wa wani ya ki jin magana ta to daga nan ya zama sunna amma shi bai tsine musu ba waɗannan masu riwayar ai ba su tsine musu ba sai ku tsinannu ko mun gano da ke zama Allah shirye shi mu wato sabai jama'a sun dar masa'a kai da kake neman bata su kai kake Allah ta kanka sun dar masa musamman ka ce ka ta sa Abubakar da Umar da zagi wannan babu matsiyaci a duniya da irin irinka hadisi sayyidina ali ya ruwaito daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam karanta littafin a asnan al-kubra ta al-imam al-baihaqi da littafin ma tirmidhi insha Allah sunan tirmidhi da isnadi ingantacce annabi alaihi salam ya ce wa sayyidina ali ga abubakar da umar su ce kaga waɗannan sune ne dattawan 'yan aljanna dattawa shugabannin 'yan aljanna banda annabawa da ainihin manzanni ya ce amma kaka gaya musu kamar yadda yace Hassan da Husaini shugabannin samarin aljanna yace ha zani sayyida kuhuli ahli jannati bal laysa anbiya wa rusul kuma Ali rawaito wannan hadisi sayyidina Ali da ku yan shi'a kuke gogoriwa kan shi to waɗannan mutanen su ne fa ake zagi kuma a ce wai yi shiru wai ai kowa na da yancin addini gaskiya ne kowa da yancin addini kowa da yancin addini amma ba sai ya taba addinin wani ba da ina shi kawai kai yi addini da ya shafi addinin wani Allah shi kyauta sai ya ci gaba da cewa na wa an abi wa fi bukhari an abi sai al-khudri annahu sami an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqulu la tuwasilu fa ayyukum arada an yuwasila falyuwasil ila sahari kar ku dinga yin sabuzarci wanda da yake ganin shi dole sai yayi to yayi iya sallar zuwa sallar asuba zuwa lokacin sahur fa in qila fama hukumu hadhihi al-mas'ala to aka ce me hukuncin wannan mas'ala wa halil wisalu ja'izun aw muharramun aw makruhun shin misali halas ne ko haram ne ko makruhi ne kila sai a ce da kai ikhtalafa an-nasu fi hadhihi al-mas'alati ala thalathati aqwal ya sake wannan kuma wani sub sakin layi ne kuma haike yace malamai sun yi sabani akan wannan mas'ala magana uku ahaduha zance na farko annahu ja'izun in qadara alayhi ya halasta kai sabu zarce in ƙarfinka ya kai karfin ka da dauriyar ka ya kai wa huwa marwiyun an abdullahi ibn zubairi wa ghairihi min as-salaf an ruwaito wannan daga sahabi abdullahi dan zubair Allah ya kara masa dashi da mahaifinsa da wasu daga cikin magabata wa kana ibn zubairi yuwasilu al-ayyama ibn zubair abdullahi dan zubair yana yin misali wani lokaci na kwana har goma sha biyar kamar da ibnu abi shayba ya ruwaito daga gare shi da isnadi kyakkyawa yakan yi kwana sha biyar yana azumi bai ci komai da safe ba bai ci da asuba ba bai ci bayan shan ruwa ba kwana sha biyar tutur rabin wata wannan kamar yana yajin aiki ta abinci nan ko <laughs> wa min arba bi hadal alqawli daga cikin hujjan masu aiki da wannan magana annan nabiya sallallahu alaihi wa wasala bis sahaba annabi alaihi salam ya yi wusari tare da sahabbai ma'ana haihi lahum anil wusari tare da ya hana su da ba su bari ba shi da su suka ci gaba da yi kama fi sahihaini min hadisi abi huraira kama yadda yake cikin bukhari da muslim riwaya abu huraira Allah ya kara masa yadda cewa naha annahu naha anil wusali wa qala annabi alaihi salatu wassalam ya hana wusali kuma yace inni lastu ka hayatikum ni ba irin ku bane falamma abau an yantahu da suka ki su bari wasala bihim yawman sai yayi wisalin da su kwana daya thumma yawman sannan aka kara yin wani kwana daya fa hadha wusaluhu bih kaga wannan wisali ne tare da su ba'da nahyihu ba'da nahyihi al wusali bayan da ya hana walau kana nahyu lit-tahrim da a ce hanin haramci ne lama abau an yanta an yanta da ba za su ki bari ba da dole su bari walamma aqarrahum alaihi ba'da zalika da ba da kuma bai tabbatar da su ba akai Ƙalu suka ce su masu wannan fatawa ma fa'aluhu ba'da nahyihi wa huwa alamu. yayin da suka aikata wusali bayan ya hana su alhalin yana sane wa yuqirruhum kuma ya tabbatar da su da kai akai ulima annahu radar rahmata bihim sai aka gane da da ya hana su ba wai ya hana su dan haramci ba ne. ya hana su ne dan ya musu sassauci su ji rahama wa takhfifa anhum dan ya saukaka musu wa qalat aisha wa qad qalat aisha aisha take cewa naha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam anil wisali rahmatallahu annabi alaihi salatu wassalam ya hana wisali ne dan rahama ma'ana ya hana ne dan takhfifi ba wai dan ne ba sai mai kun su ɗauki rukusa sai suka ɗauki azima kamar yadda aka ce mai tafiya karye sallah cikakkiya yayi ainihin wato nafila ko amin da uh, kasuru ko sai wasu sai suka ga su sun fi gane wasu cikakkiya ha cikin sabai an samu waɗannan sai suna cikawa suna ɗaukan azima haka da aka ce kar kai azumi kana tafiya sai wani ya ga shi ya gara da ya azumi sai ya ɗauki azima ya je yana yi to azima wanda zai iya in ya ɗauke ta ba laifi ba ce a wurin shi haka malamai suka faɗa game da azima kaga game da azumi misali wanda ya ɗauki azumi ya ga zai iya tafiya to wanda ke yi a nan ya fi wanda ba ya yi wa an ta sumu khairun laku wanda kuma ya ga ba zai iya ba in ya ƙi to nan shi kuma ya yi aiki da farkon ayat cewa man kana minkum maridan aw ala safarin fa idatu min ayamin ukhra an yi wata tafiya aka tafi tare da manzo Allah salama ga masu azumi ga masu shan ruwa sahabin ce masu azumi ba sa ce masu shan ruwa ko ragage ne masu shan ba su ce masu azumi kun cika zafin ka addini da aka zo aka yada zango masu azumi sun gaji sun ji rana kowa ya nemi inuwa masu cin abinci su ne suka kakkafa tantuna suka daura dabbobi suka ba su ruwa suka shirya wuri sannan kowa ya samu sai annabi ya ce yau dai masu shan ruwa sun tafi da lada to kaga su ma su samu falala kenan da haka kowa gwargwadon yanayinsa da karfin jikinsa da lafiyarsa da iyawarsa da taurinsa

Hmm. a babu wani nasi da ya kawo magana akan ƙarin ladan wisali gaskiya ni ban san shi cewa ga inda aka ce watan mai wisali yana da ladan rashin cin abinci a cikin daren nan za mu zo mu karanta daga fathul bari cewa azumi ma bai yiwa da dare Allah bai tsara dare dama azumi ba domin Allah ya ce sun atimmu siyama ila layl kuma a cikin hadisi manzo Allah ya ce idza aqbala al-laylu min hahuna wa adbara an-naharu min hahuna faqad aftara as-sa'im sai dai falalar shi shine asalin tarbiyyar da ake wa zuciya da gaba ta rabuwa da abinci don rabuwa da wannan dattin jiki da ainihin zuciya da kuma ƙarin nishaɗin ibada to wannan falala akwai ta amma ƙarin ladar dare gaskiya ban taɓa karantawa ba wani ya rubuto tambaya mai ma'ana kwarai bari ku ji ta cewa yana so a ƙara bayani akan ayar da Allah ya ce yauma tazhalu kullu murbi'atin amma arba'at wa tad'u kullu zati hamlin hamlaha bisa dubi ga cewa na ce ba a cewa murbi'a haka yake ba a cewa mace mai shayarwa murbi'a wannan ba irin wancan bane abinda ake nufi da akwai mace tsakanin ismul fa'il da sifa mushabbaha wannan ismul fa'il ne wancan kuma sifa mushabbaha ne yan na sun sa abin da ke da haka ce alkatib marubuci akwai wanda sana'ar shi rubutu ne ko da yanzu da ake faɗa bai cikin aiki rubutu marubuci ne ko to sunan shi sufa mushabbaha kaman tela aka ce wane tela ne ko da yanzu mu gan shi yana yanka yana ɗinki ba sunan shi da tela direba ne ko da ba gan shi a tuki ba sunan shi direba to sifa mushabbakin take lazimtan mai aikin shi take nufi da murdi'u wadda take halin shayarwa wadda yanzu mai jego to da hausa mai jego mun gane ita ce ake ce ma murdi'a a murdi'u to wadda kuma da take aikin shayarwa take aikin shayarwa na watin za ta iya shayarwa ne ma'anan shi kamar yadda akwai katin marubuci da kuma katin wanda ya iya rubutu ko an gane hausa akwai direba akwai wanda ya tuka mota direba wanda sana'a shi tuki akwai kuma wanda ya tuka mota irin mu 'yan karambani misali ko wasu ma ba su da lasi kamar yadda misali akwai tela akwai kuma da ya taka keke to wanda ta iya shayarwa ko za ta iya shayarwa ita ce murdi'atu ita ce ma'anan murdi'atu ana ana ya samu mata ta'un saboda nan har namiji zai iya wannan shi shine house help ko nani ko makamantansu namiji na iyawa kamar yadda mace take iyawa ba dole sai ɗanta ba ta shayar nan ba shayarwa ne na kasance wata mai jego ba ko mun gane na daga cikin fassarorin ɗaya biyu akwai kuma fassara wata kin da cewa ana iya ɗaukan shi ta jawguza a bisa kamar yadda misali ake cewa zauju zauju zauju ne namiji zauju ta mace zauju qur'ani baya cewa zauja sai dai zauju ko da mace ce amma kuma ana iya ƙara ta'un in ya zama ana so a ishara akan namiji da mace a ce Zaujin wa zauja Zaujin wa zauja maimakon Zaujin wa zaujin a rasa wanne ne namiji wanne ne ta mace to a lokacin ana iya ƙara ta'un bisa wannan tajawuzin amma ƙa'ida na ai take insha Allah wallahu ta'ala alam dare yayi jama'a bari mu saurara an eh eh musallin ya suke yi to ba mu dai makatu katun nan ba ku bari a zo a karasa shi akwai saura wanda yake da fatul bari ya dauko mujalladi na hudu ko kuma inda dai kaga babun azumi watakila ba irin wannan bane dare yayi jama'a yanzu za a kira sallah na ya haushi yake kin yin sahur shine wusali? a dore kenan ko wannan shige dore a to ai ba wusali yake ce mishi ba lalaci ne na bahaushe da asarar lada subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu